Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin na ra'ayoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe na farko kenan a wani ranar ta Juma'a. To jerin shirin da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ba da shawarar kafa wani yanki mai 'yancin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen tekun caspian matakin opec plus ya sanya farashin ɗanyen man fetur ya tashi a duniya najeriya ta samu koma baya a jadawalin ƙwallon ƙafa na duniya da fifa ta fitar yanzu kuma ga labaran da ke da ke mataimakin shugaban kasar iran muhammad mukbir ya gabatar da shawarar kafa wani yanki mai yanci na haɗin gwiwa ga ƙasashe da ke kan iyaka da tekun caspian mukbir ya bayan haka ne a jawabinsa da ya gabatar a yin taron koli na biyu na haɗin gwiwa da kuma tattaunawa a tsakanin ƙasashen yankin tekun caspian wanda a gudanar a birnin moscow na ƙasar rasha inda ya ce bisa la'akari da mahimmancin da tattalin arziki yake da shi wajen raya haɗin kai na yankin wannan taro na da matukar muhimmanci da inganci wanda zai kara haɓaka abokantaka da haɗin gwiwa ta hanyoyi daban-daban a tsakanin ƙasashe da ke gabar tekun caspian ya ce wannan yana a matsayin wani muhimmin dandali wanda zai ba da dama ga kamfanoni masu zaman kansu ta yadda dukkanin kasashe za su yi amfana da juna ta fuskar karfin tattalin arziki da ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'ummominsu bai ga kuma a wurin wannan taro na yau a birnin moscow an bijiro da batun yan watsi da kudin dala amurka wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin kasashe mambobi na yankin tekun caspian wanda su za su yi nazari akan hakan kafin zama na gaba farashin ɗanyen man fetur ya tashi a kasuwanninsa na duniya bayan da kungiyar kasashe masu arzikin mai ta opec da kawayenta waɗanda rasha ke jagoranta suka sanar da rage yawan man da suke haƙowa yanzu kuma wani taron ministocin kasashen opec goma sha uku da kawayen opec din su goma a birnin vienna wannan taro ya kai ga cimma matsaya na rage fitar da ganga miliyan biyu a kowace rana daga watan nuwamba mai zuwa wannan dai shine matakin rage fitar da danyen man fetur mafi girma wanda kungiyar ta dauka tun bayan bullar cutar corona a shekara ta 2020 matakin da ya zo ne a dai lokacin da ake ganin zai iya sanya tashin farashin kayayyaki da kuma sanya manyan bankuna na kasashe kara kuɗin ruwa lamarin da ake ganin zai iya haifarwa tattalin arzikin duniya kuma baya to sai dai wannan mataki na rage fitar da ɗanyen man fetur bai wa amurka daɗi ba domin kuwa sakatariyar labarai ta fadar white house hakan ba komai zai haifar ba illa ƙara tsadar man fetur a kasuwanni na ƙasashen yammacin duniya a cewar ta. wannan mataki ya nuna kungiyar opec da kawayenta suna tare da rasha duk da kokarin da amurka take yi wajen karya tattalin arzikin kasar ta rasha wanda ya dogara wajen fitar da makamashi da kuma fitar da hatsi da takin zamani sakamakon yakin da ake yi a kasar ukraine to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar libya ta amince da bututun iskar gas na najeriya da ya ratsa cikin kasar ta zuwa turai a cewar minista mai kula da harkokin gas na kasar libya muhammad aun ya ce najeriya din za ta iya samun raguwar kilomita dubu daya idan ta bi ta kasar ta libya maimakon ratsawa ta kasar algeria da morocco zuwa kasuwannin turai wanda kuma hakan zai rage farashin iskar gas da kuma na sufuri sai da libya tana fuskantar kalubale da dama domin cimma wannan aiki daga abin da ya shafi tsaro da kuma kudade da fasaha da kuma kalubale na kasuwannin duniya a cikin watan yunin da ya gabata ne dai aka sanar da shirin fara aikin bututun iskar gas na najeriya zuwa kasar ta libya wanda zai ratsa zuwa turai to a bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da jadawalin matsayin kasashe na ci gaba ko kuma baya da suka samu ta fuskar kwallon kafa a duniya brazil ta kasance a matsayi na farko a duniya wanda bai rasa nasaba da irin kokarin da take yi a wasanninta na neman zuwa kofin duniya da kuma sauran wasanni waɗanda ta buga a cikin lokutan baya wanda hakan ya bata damar ci gaba da kasancewa a mataki na farko a duniya ƙungiyar super eagles ta najeriya kuwa ta rasa damar zuwa cin kofin duniya ne sakamakon shan kayan da ta yi a hannun ghana har gida a wasan da suka buga a birnin abuja na tarayyar nigeria to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to a kai da abdullahi salihu usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da haka.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 ranar a duniya a wannan karni da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. juyayi da alhinin tunawa da cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar saudiya kuma mazaunin kasar amurka jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya a bana masu kare haƙƙin dan adam a duniya da masu sharhi a kafofin sada zumunta sun fito da ƙarfinsu wajen gudanar da buƙatar neman hukunta masu hannu a aiwatar da kisan gillar saboda ita ce mafi muni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta gudanar a tsawon tarihin wannan ƙarni, don haka ya zama izina ga gwamnatocin ƙasashen duniya masu gudanar da mulkin kama karya da ƙoƙarin murƙushe haƙƙin tofa albarkacin baki kisan gillar da aka aiwatar kan shahararren ɗan jaridar saudiya kuma ɗan adawa mazaunin ƙasar amurka a ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar kasar turkiya ita ce mafi munin kisan gilla a tsawon tarihin aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'yan jaridu masu adawa da siyasar kasashensu a wannan karni kuma aka ɗauki matakin ɓoye ɗanyen aikin har sai da al'ummar duniya musamman ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masu furtar ra'ayoyinsu a kafafen watsa labarai da na sada zumunta suka yi ta ƙorafe-ƙorafe musamman nuna yatsar zargi kan mahukuntan saudiya sannan a ranar 20 ga watan oktoban shekarar babban lauya mai shigar da kara a kasar ta saudiya ya fito fili ya tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana halin da ake ciki Kashogi dai ya tafi karamin ofishin jakadancin Saudiya ce da ke birnin Istanbul domin karɓar takardar shaidan da ke tabbatar da cewa shi haifaffen ƙasar Saudiya ce, amma ya haɗu da ajalinsa ciki da har yau bai fito ba. Sai dai sabanin tunanin ma'aikatan karamin ofishin jakadancin na tsammanin cewa Kashogi shi kaɗai ya tafi ofishin jakadancin inda ashe yana tafi da rakiyar wata mace da ke son aurenta kuma ta ɗauki matakin jiransa a wajen ofishin jakadancin. ta'addancin musamman domin yiwuwar bacin rana inda dalilai da hujjoji suka tabbatar da cewa jamal kashogi ya haɗu da gamansa ne a cikin ofishin karamin jakadancin ta hanyar azabtarwa da ta kai ga aiwatar da kisan gilla kansa sannan aka yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har zuwa yau babu labarin makomar sassan jikin nasa laifin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridan saudiya jamal kashogi ya zame wani salon wuce gona da iri mafi muni da ake zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da hannu dumu-dumu a ciki a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya duk da kokarin da magoya bayan saudiya da 'yan koranta gami da masu kasuwanci da jinin dan adam suka yi na tsarkake mahukuntan kasar daga hannu a aiwatar da laifin amma abin mamaki har yanzu batun yana ci gaba da mummunan tasiri a tunanin al'umman duniya hakika a farkon lamarin masarautar saudiya ta ɗauki matakan nesan ta kanta daga hannu a aiwatar da kisan gillar amma ganin babu mafita alatilas daga baya ta yi furci da cewa wasu mutane daga cikin 'yan gani kashenin saudiya masu fushi da fushin wani ne suka aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi kuma mutanen sun yi furci da aikata laifin kisan sannan ƙarƙashin matsin lamban ƙasa da ƙasa aka gudanar da shari'a tare da yanke musu hukunci kan hannu a aiwatar da kisan gillar inda a ƙarshen shari'ar da kotun saudiya ta gudanar a boye ta sanar da wanke saif sa'id alƙahadani daga hannu a aiwatar da kisan gillar sannan ta sanar da yanke hukuncin kisa kan wasu mutane biyar da ba a bayyana sunayensu ba sannan wasu uku daga cikin waɗanda ake zargi ko kotun ta yanke musu hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon wani lokaci mai tsayi sannan bayan wani lokaci aka bayyana cewa iyalan marigayi jamal kashogi sun sanar da yin afuwa gare su don haka aka sake su sannan bayan wasu 'yan watanni kotun da ta gudanar da shari'ar ta sanar da cewa ta yi watsi da hukuncin kisa da ta yanke kan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa kan hannu a aiwatar da kisan gillar kai tsaye ga jamal kashogi ta hanyar sauya hukuncin kisan zuwa ɗauri na tsawon shekaru ashirin a gidan kurkuku masu gwagwarmaya ta hanyar shafukan sada zumunta a juyayinsu kan cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi sun gudanar da rubuce-rubuce kan juyayi da alhini ta hanyar yin tufin allatsi ne kan kisan gillar tare da gudanar da kiraye-kiraye ga kungiyoyin ƙasa da kasa gami da ƙasashe masu da'awar kare haƙƙin ɗan adam da kurarin ganin an wanzar da adalci na tsayawa kai da fata domin ganin an kwato haƙƙin marigayi jamal kashogi ta hanyar hukunta masu hannu da kuma ba da umarnin aiwatar da kisan gillar da kannukan farautar da suka aiwatar da kisar tare da ɗaukan matakan siyasar ƙasa da ƙasa wajen tona asirin shugabanni 'yan kama karya da suke gudanar da kashe-kashen gilla kan al'ummunsu musamman irin kisan ɗan jarida Jamal kashogi da aka batar da gawarsa ballantana samun damar shirya shi tare da bisne shi kamar yadda addininsa ya shimfiɗa. wani shahararren marubuci a kafar sada zumunta mai suna abdullah sharif a shafin sanatotar yana cewa yau cikan shekaru hudu ciro da zagayowar aiwatar da kisan gilla mafi muni kan jamal kashogi a wannan zamani da ake riya wayewa da kuma kumajin kare haƙƙin ɗan adam a duniya tabbas intattu a duniya suna cikin alhinin masifar kisan gillar dabbanci da duniya ta fara gani a wannan karni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta aiwatar kan mai tufa albarkacin baki da da bayyana mahangarsa yana mai addu'ar neman rahama gare shi tare da hudubar cewa ya kai jamal kashogi ka sani mutuwarka ta yi tsada da kima sosai domin tana nan tana sosa zukatan yantattu a duniya yau tsawon shekaru da suka gabata kamar yadda take hana mabarnata masu wuce gona da iri barci da samun kwanciyar hankali a fagen rayuwarsu kuma suna nan suna barnata ɗimbin kuɗaɗe don ganin sun tsarkake hannayensu daga gare ta amma jininka ya yi galaba akan makircin waɗanda suka ɗauki matakin wuce gona da iri kanka a nashi ra'ayin ganin addusuri a shafin sanatotar yana cewa yau shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya a hannun jami'an hukumar leƙen asirin saudiya bisa umarnin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman sannan wani babban abin bakin ciki har yanzu babu labarin makomar gawarsa sannan waɗanda suka aiwatar da kisan gillar suna cikin 'yanci da walwala babu wani batun hukunta su Muhammad Adelemi a shafin na sanatotar yana bayyana cewa wasu tawagar ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Faransa sun shigar da ƙara a kotu a watan Yulin wannan shekara suna zargin yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi da ɓoye makomar gawarsa suna masu jaddada cewa dole ne a ɗauki matakin hukunta Muhammad bin Salman a ƙasar Faransa domin ƙasar ta rattaba hannu kan amincewa da yarjejeniyar kotu kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya muhanna alhabib a shafinsa na totar yana jaddada cewa akwai wasu kotuna da ake iya samuwar su a duniya waɗanda ba su iya shari'ar laifukan da ake tabkawa a fagen rayuwa kuma mutane sun yi shiru kansu cikin takaici babu yadda suka iya domin ɗaukan fansa sai dai waɗanda suka yi zaluncin suna shagaltar da tunaninsu kan duk ire-iren matakan da suka ɗauka wajen ɓoye laifukansu amma sanin kansu ne cewa zukata ba za su taɓa mancewa da mugan ayyukan da suka tafka ba kuma duniya ba za ta taɓa iya mantar da laifukan da suka aikata ba amma tabbas akwai shari'a a lahira tana jiran su yana mai kafa hujja da ayar alkur'ani cewa a wannan rana duk za a amsa kiran mai kira domin taron hisabi babu mai kubuta daga gare shi dukkan muryoyi sun yi ladab domin sauraron hukuncin mai rahama babu abin ji sai sake-saken zuci wannan ranar ce za a bijiro da kararka ya jamal kashogi domin bi maka haƙƙi cikin adalci kungiyar democracy for the arab world now wato down a takaice da jamal kashogi ya kafa kafin rasuwarsa ta bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a fagen shirye-shiryen gudanar da bincike kan laifukan aiwatar da kashe-kashen gilla da murkushe muryar yanci da suka ƙetara kan iyakan yanki musamman batun neman haƙƙi ta fuskar doka da karar da aka shigar kan zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi kungiyar down ta sanar da gabatar da kudurin dokar bin haƙƙin jamal kashogi an asalin saudiya mai takardar izinin ƙasar amurka ga tawagar 'yan majalisun dokokin ƙasar amurka da 'yan jaridu a wannan shekara ta 2022 misali ga 'yar majalisar wakilan amurka betty mccollum 'yar jam'iyyar democratic former labour party dfl a takaice mai wakiltan garin st paul babban birnin jihar minnesota da ɗan majalisar dokokin amurka benet adam ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar gundumar jihar california da kuma ɗan majalisar wakilan amurka gary connolly ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar virginia wannan sabon kuduri da kungiyar dam ta gabatar yana dauke da batun sukar hana bincike kan kisan gillar da aka aiwatar kan jamal kashogi tare da hanzarta hukunta duk masu hannu a tabka laifukan wuce gona da iri saboda bakar siyasar zalunci kamar yadda a cikin daftarin kudurin da 'yan majalisar wakilan amurka betty mccollum ta gabatar ta bukaci gudanar da kwaskwarima kan dokar ba da kariya ga shugabannin kasashen waje idan suka ɗauki matakan wuce gona da iri tasiri kan ɗan ƙasar amurka kamar yadda aka gudanar da kisan gilla kan jamal kashogi inda hakan zai ba da damar gurfanar da yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman a gaban shari'a kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a rahoton da hukumar leƙen asirin kasar amurka ta gabatar a ranar 26 ga watan fabrairun shekara ta 2021 rahoton ya fayyace cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya ya ba da umarnin kama ɗan jarida jamal kashogi ko aiwatar da kisan gilla kansa duk da cewa bangaren kasar saudiya ya nuna rashin amincewarsa da rahoton yana mai cewa rahoton yana dauke da bayanai da hujjoji marasa inganci da tushe masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.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 yankin sahel ok to to koya kuka ji da wannan juyin mulkin ta yaya ne ma za a kawo ƙarshen yawaitar juyin mulki a waɗannan ƙasashen da ke yammacin afirka wannan shine maudu'in mu a wannan makon malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon iran mai albarka da farko sunana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni kasar libya zan ba da ra'ayi na fiske da wannan juyin mulki da an kai kasar burkina faso allah maɗaukin sarki ya sa wannan juyin mulkin da an kai wanga sabon gwamnati ya sa shine karshen juyin mulki a kasar burkina faso kuma allah maɗaukin sarki ya sa karshen wahala ce nan duka a kasar burkina faso ya sa shugaba ne mai jin ciwon kasashe mai son ya ga 'yan kasashe sun tashi lafiya kuma sun sun kwanta lafiya cikin koshin lafiya ya sa kuma shine shugaba wanda zai kawo musu karshen wahalolin talakawa a cikin halin da suke na rashin kwanciyar hankali da dai sarwarsu ina muku fatan alkhairi mai magana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni kasar libya assalamu alaikum doye ta hausa mai magana ba baya da safa inu mure da karamin kuma daura ta jihar katsina a tarayyar najeriya a ra'ayina shine dangance da juyin mulki da aka yi a kasar burkina faso hakan ya yi daidai duba da yanda har yanzu an yi juyin mulki na farko ba a samu wani ci gaba ba to yaron nan da ya karba mu hakan ya burge mu matasa ya kamata su farka su san abin da yake musu ciwo kuma matashi shi ya san ciwon matashi Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a nahiyar mu ta Afirka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na musulmi baki ta. mai magana baba ya hada da Mustapha Ino murya da karamar kuma daura ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sulaiman usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger to dangance da wanga juyin mulki na kasar burkina faso hakikanin gaskiya mu dai abin bai zo man da mamaki ba duba da cewa mun gani kasa da kwana biyu kafin hin ayi juyin mulkin nan yan kasa sun hoto suna zanga-zanga cewa mulkin san diego babu abin da ya canza zani bayan wannan ma suna ma zargin shi da cewa akwai wata makarkashiya tsakanin shi da shi shi da makuron da ma turawan horon shi to da haka muke kira ga shugabannin afirka muddin ba su tsaya ba suna ma talakawan su adalci suna ma yan kasa su adalci a hakikanin gaskiya juyin mulki bai kare ba السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته assalamu alaikum wa rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na gwani lawa ne game da na so ku bani dama da magana dangane da maudu'in da kuka sa a lalle a mun yi da allah wadai da yan juyin mulki da ya fara a burkina faso ko da yake ba za mu ce haka ba kasancewar mulkin farar hula wasu su shugabannin su kan zalunci talakawan da suke mulka kuma gaskiya wasu shugabannin dole sai an sojoji sun matse su sun amayo da abin da suka ci sakamakon mulkin hular da suka wa mutane mun kamar ƙasa ta najeriya idan dai har sojoji ba su yi juyin mulki sun matse bakin shugabanninmu na najeriya sun fi amayo da abin da suka ci ba to ba za su higa taitayensu su so talaka su musu aiki da inganta rayuwarsu ba su tsaro ba. Salamu alaikum Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbali daga adadin jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan wannan maudu'in da kuka aza a kan juyin mulki na burkina to gaskiya juyin mulki ba can kasa gaba inda aka juyin mulki za ka ji kasa ta koma baya in ma an yi sa'a ne ba a samu hasara rayuka ba a cikin kifar da gwamnati gaskiya yana da kyau kasar burkina al'umma su taya ta da addu'a saboda wannan hali da ta shiga a kifar da gwamnati kasa ga fatanni takwas bayan shi wancan kifar da na kula shi ma yanzu wani zo kifar da shi kenan kaga an ce haka za a yi ta yi shi ma in wani ya samu dama shi ma ya kifar da shi to kasa ta shiga wani hali yawan juye-juyen mulki ba zai taba kama kasa alkhairi ba inda aka juyin mulki za ka ga dukiyar kasa za a yi watanda da ita a raba kowa ya kwashi rabon to ka gani don haka ba ci gaba ba ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu! sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, Ra'ayi na yau zai tafi dangane da biyun mulkin da aka gudanar a kasan birkina Faso wanda sanin kowa ne dama ita kasan birkina Faso da kasar Mali da Gini yana karkashin mulkin soji ne wanda kuma gashi ba a je ko ina ba sai gashi sojin sun sake kwace iko. So wannan abin ba abin da yake kashi illa rashin rashin adalci na shugabanni da zaluncin da shugabanni suke yi da kuma neman miye kasashen yamma suke so ba me al'umma suke so ba ya kamata musamman kasashen musamman ma irin su kasar Nijar wannan ya zan izina a gare su su mayar da hankalin su kan me yan kasan su suke so ba me kasashen Faransa ko kuma kasashen yamma suke so ba sabida idan dai ya kasance kasar Faransa tana eh, uwa da makarbiya a cikin kasashen mutu gaskiya ba yadda za za a yi mu samu zaman lafiya a kasashen mu idan yan ta'adda ba su dami yin ba sojoji za su zo su ci gaba da karbin madafun iko fatan mu da Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu baki Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana zara dini filasu jan lemo mazaunin Ankara a kasar Ghana. Gaskiya wannan biyu mulki da ya faru a kasar Burkina Faso tabbas ya gara wannan nuna duniya cewa kasashen da Faransa ta fi rena sun fara dawa daga raketa domin suna ganin dukkanin wani tugu da sauransu da hannun kasar Faransa a ciki. Muna fatan wannan zai kawo ƙarshen yan ta'adda da kuma zaman lafiya zai kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta burkina faso ya magana da dini su da lemu mazaunin akara ghana tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a rana irin ta yau juma'atu babbar rana kuma a yau muke jin ta bakin ku ne game da juyin mulkin da aka yi a karo na biyu a burkina faso a kasar shekara guda malami na gaba sai ka ja muje salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama dangance da wannan maudu'i da kuka hauda na kudeta da aka yi a burkina sai mu ce a gaskiya kasashen afirka su kansu karatun ta nutsu wannan duk makircin turawa ne suke wannan game-gamen sun hana mu mu nura mu fuddu arzikinmu wadda za mu samu mu kasashen afirka mu ci amfani shi saboda mun mai da al'amuran mu ga turawan yamma ku ta ta karewa tanke muna biyan wa'annan nasarin suna juya mu da muka ga dama mun mai da akalan mu gare su kenan yanzu ma ba mu fatatta amma yanzu ma abin bai kare ba saboda wanda aka sabkin ma yanzu faran shi ta fito ta ce ba ta goya mai ba alhali ita ke goya mai ba yan kasa sun yi zanga-zanga sun gano ta shi tare da turawan yamma yake kuma aladar ne sun fito sun ce ba su goyon bayan shi kaga kenan munafurci ne na turawan yamma muna kira ga shugabanninmu na ƙasa su maido hankalinsu ga ƙasashensu su dogara ga kansu maimakon magana alkasun babu liman har daga jihar agadar salamu alaikum sashen hausa na gidan radio iran mai magana sanusi madaddai da magararren nijar to ba shakka wannan juyin mulki da yake ci gaba da gudana a kasar burkina faso kama tun daga hamɓarar da mulkin farar hula na shugaba rock mark christian kabore wanda laftan janet paul harry santiago da ba ya yi sai kuma na yan kwanakin nan wanda kyaftin ibrahim traore ya yi wa shi paul alheri sandago da ni ba din ni a gani na wannan gaskiya abin takaici ne kuma da abin mai da ƙasa baya sannan a nawa hange abin da ya sa ƙasashenmu na afirka suke ci gaba da samun juyin mulki hakan ba rasa nasaba ne da rashin adalcin da shugabannin na cikin kasashen namu na afirka suke yi sannan kuma da san mulki da su sojojin namu na kasashen afirka suke yi domin da dama su sojojin da suke kwatan mulki a kasashen namu suna kwatan mulki ne domin gyaran kansu ba don gyaran al'umma da suke cikin kasashen da zasu mulka ba to muna fatan da Allah ubangiji ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya ina fatan za ku tashi lafiya DOH Hausa suna na Sanusi Madatai da Magaram Niger muryar jamhuriyar musulunci assalamu alaikum mai magana Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da Magaram jamhuriyar Niger alhamdulillahi wato zan yi tsokaci dangane da wannan juyi da aka yi a Burkina Faso to Allah Hakikanin gaskiya ni dai a tawa fahimtar musabbabin juye-juyen mulki wato kasar Faransa ita take haddasa juyin mulki na sama ma a wannan yanki namu na sahel kasancewar ta yi kaka gida eh, ta ma hana a fahimci menene demokaradiyya amma da a ce an fahimci demokaradiyya babu yanda za a yi eh, sojoji su kifar da gwamnatin farar hula kuma ha'ilau a junansu a samu eh, wasu sojojin su sake juyin mulki kenan wannan sun nuna ba su ma fahimci demokaradiyya ba ba su san me ake nufi da demokradiyya ba so kuma in ka koma ta wani hannun sai ka ga cewar lalle rashin adalcin shugabannin ne na fararen hula wasu daga cikinsu ba sa yi wa al'umma saboda haka ya kamata adalci mu dai a fahimtar mu shine eh, babbar demokradiyya assalamu alaikum hirar rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa tashi cikin amincin allah kamar yadda nake ni ne naku abdulmumin muhammad daga jihar zamfara da mai magani yau kuma zan tsokaci ne a kan juyin mulkin da aka yi a ƙasar burkina faso to wannan ya nuna ma al'ummar cewa shugabannin ƙasashen afirka wasu suna aiki yaƙi da cin hanci da rashawa kuma suna yaƙi da zalunci idan kuka lura wannan ya zan izina ga al'ummar mu na najeriya a yanda shuwagabanninmu suke gudanar da mulkin su a najeriya na rashin adalci da rashin tausayin al'umma da rashin sanin daraja dan adam inda a ce kasashenmu najeriya ana irin wannan juyin mulki to insha allahu da mun samu sauki da ma ba mu kusance maka ban fuci kanmu a cikin irin wannan ba to amma wannan ya kamata shugabannin mu su sani su gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ibn gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fata alheri masha allah kuna tare da jirgi garin da abubuwa wanda yake jihar da magaram to ina muku fata alheri masha allah ina kira ga sojoji na afirka dan don allah da annaba sojoji na afirka ku bi a hankali ku bi a hankali a tsaye da kasashen ku da muke ciki kasashen mu da muke ciki juyin mulki bai ya kawo ci gaba juyin mulki bai kawo ci gaba don saboda in kuka biya turawan wannan abin da suke so in ba ku yi ba sai sun yi makarkashiyar suka yi suka kawo wasu suka sa su suka yi juyin mulki to sai kun gane haka kenan yan kasa ku bi tarihin yan kasa duka abin da suke so ku bi sau da kafa talakawa abin da suke so ku musu amma tura nan in dai su ne za ku ba babu ci gaba gaba gaskiya tare da mu talakawa gaba ɗaya na afirka ina muku fata alheri assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram bonni a gani na abin da ke kawo yawan juye-juyen mulki a kasashen mu na afirka ba komai ne face wato rashin adalci na shugabanni ko ba gaskiya ba ganin cewa a yanzu al'ummar mu talauci ya yi mana katutu musamman ma matasa ba aikin yi zai zama kashe wando kenan duk ire-iren wannan abubuwan su suke kai ga wato matasan su tada bore ko kuma ya kai ga wani zanga-zanga ko jerin gwano kamar yadda muka gani a kasar mali juyin mulki na farko da ya faru a mali zanga-zanga ce da irin jerin gwano shine ya kai ga suka tumbike ko in ce sojoji suka ga abin yaƙi ci yaƙi cinyewa suka kai ga yin juyin mulki ko ba gaskiya ba kenan dole ne shugabanninmu su gyara shugabancin su wato ta hanyar yadda dan kasa zai more arzikin kasashe ko ba gaskiya ba tunda a yanzu babu wani ɗan afirka da bai san da cewa ƙasar shi akwai arziki amma kuma ya zamana wasu kalilan suke cin moriyar arzikin amma shi talaka shi kawai ya zama ɗan kallo dole ne shugabanni su gyara rediyo voh tehran mai muku magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan juyin mulki da ya faru a ƙasar burkina faso to gaskiya wannan juyin mulki da ya faru a burkina faso bai zo mana mamaki ba saboda nahiya ce wadda muke ciki wanda Allah ya ba su yaunin su yi a sama talakawa adalci ba su wannan adalci sai ka ga mutum iya zo a wajen zaɓe yana ta muku ikirarin cewa zai muku adalci zai muku kaza zai muku kaza da asaran ya hare mulki sai ka ga duk manufofin shi wanda ya zo da su a cikin tsare-tsaren mulkin shi ya sauyar da su kenan kaga ba yadda sai a rasa samun kuma jiwon mulki shi ka ga abin da ya faru a ƙasa eh, burkina faso an ce ma shi wannan soji da ya yi jiwon mulki na farko an ce yana tare da sojawan faransa su suke bashi kariya to kaga wannan wani irin cin amana kasa ne wannan wani irin tozartar da talakawan afirka ne muna jan hankalin masu mulki kasashenmu na afirka ba dole ba sai sun samu taimako wajen kasashe wancan na turawa to masu sauraron mu ina ga kuma haka ne ma kawo karshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake hada mu bisalam a huta lafiya tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da radio hausa voh a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muku daga nan rajon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awar kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu na jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da tattaunawa da muka somo da wani mai nazarin addinin musulunci daga garin bautin yakubu mai suna malam sanusi inuwunci wanda zai yi mana bayani kan tarbiyyar yara mai wannan nazari zai ci gaba ne da yin bayani kan tubalin tarbiyyar yara kafin haihuwa allah shiga fata malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku na tarbiyyar iyali inda na fara da tabo wani abu kan batun ilimi da tarbiyya to a yau shirin namu zai ci gaba da tabo wani abu ne dangane da mahangar masana kan tasirin tarbiyya a fagen rayuwar iyali hakika addinin musulunci yana da tsari da manufa a dukkanin bangarorin rayuwar dan adam da suka hada da al'ada siyasa zamantakewa tattalin arziki da kyawun ɗabi'u da sauransu hakanan tsarin tarbiyya yana ɗaya daga cikin tsari mai mahimmanci a musulunci a bangaren rayuwar zamantakewar jama'a da na kaɗaitaka saboda a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci batun tarbiyya yana da matsayi maɗaukaki da kima Sheikh Shahid Murtada Mutahari shahararren masani mai zurfin bincike ɗan ƙasar Iran yana da aƙidar cewa musulunci addini ne da ya ƙunshi dukkanin ɓangarorin rayuwa kuma ba tare da nuna bambanci ba kuma ya shimfiɗa hanyoyin shiryar da dukkanin jinsin bil'adama wannan shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar Iran ya ƙara da bayyana cewa tarbiyya a matsayinta na wani ɓangaren addinin musulunci tana da yalwa da za a iya gudanar da bincike mai faɗi a cikinta yana mai jaddada cewa tabbas a musulunci akwai tsarin koyarwa ta musamman yana mai fayyace mahangarsa da cewa ilmantarwa da tarbiyya fannin ilimi ne da ke gina rayuwar mutum kuma makaranta ne da ke kunshe da manufofi keɓantattu da suka haɗa da dukkanin ɓangarorin rayuwa misalin tsarin kare haƙoƙi tattalin arziki da siyasa kai babu wani ɓangaren rayuwa da babu tsari na musamman a kansa a cikin ayoyi da dama na Alƙur'ani mai tsarki tarbiyya tana da matsayi mai girma kamar yadda ayoyin farko da aka saukar ga annabin rahama manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa suke ɗauke da koyarwa da kuma tarbiyya inda allah maɗaukakin sarki ke bayyana cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta ya halicci mutum daga gudan jini ka yi karatu kuma ubangijinka shi ne mafi girma wannan da ya sanar da mutum ta hanyar alƙalami ya sanar da mutum abin da bai sani ba har ila yau ya zo cikin ayoyin suratu shams cewa ran mutum yana karɓan tarbiyya kuma shirya da ɗan adam ta dogara ce kan irin ƙoƙarinsa Allah maɗaukakin sarki yana cewa haƙiƙa wanda ya tsarkake ta wato rai ya rabauta kuma lalle wanda ya turbiɗe ta da laifi ya taɓe hakika addinin musulunci ya jaddada muhimmancin tarbiyyar ɗan adam saboda a ƙarƙashin kyawawar tarbiyya da ladabtarwa ta ƙwarai yara za su tashi da ladabi da biyayya gami da sanin ya kamata inda rayuwarsu za ta kasance mai amfanarwa tare da watsuwar jin kai taimakekeniya da kuma kula da haƙoƙi da suka rataya a wuyarsu a dukkanin ɓangarorin rayuwa ya zo cikin hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa dangane da muhimmancin tarbiyyar ɗan adam cewa mutane kamar ma'adanai ne suna da saɓani akwai ɗan asali da jebu kuma kowanne da irin tasirinsa kuma mummunar tarbiyya ita ce tushen mummunar ɗabi'a. masu sauraro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon boh hausa daga nan birnin tehran inda muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga bocin yakubu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan auren fatimatu zahara salam tabbas addinin musulunci a fagen tarbiyya ya buga gaban misali cikakke da zai kai mutum ga tsira duniya da lahira daga cikin misalan da ya shimfiɗa mana akwai fiyayyen halitta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa gami da jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihimu salam gami da dukkanin annabawa da manzanni da Allah ya aiko domin shirya da al'umma kuma daga cikin babbar manufa da dalilin aiko su da saƙon shirya shine tarbiyyantar da mutane tare da tsarkake su daga duk wata daudar rayuwa imamu Khomeini da ya jagoranci kafa daular musulunci a kasar iran yardan allah ya tabbata a gare shi yana cewa dukkanin tunanin annabawa da gwagwarmayarsu da suka gudanar a aikace akan ƙoƙarin 'yantar da mutum ne ta hanyar tarbiyyantar da shi hakika sun zo ne su daga martabar mutum daga matsayinsa na ɗabi'a zuwa ga matsayi sama da na ɗabi'a a fili yake cewa dukkanin annabawan Allah yaddan Allah ya tabbata a gare su da jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su baya ga gwagwarmayar isar da sako da aka aiko su da shi da ƙoƙarin shiryar da mutane sun kuma zagi dantse a fagen tsarkake zukatansu da nisantar duk wani mummunar ɗabi'a da kuma aikata duk wani kyakkyawan hali lamarin da ya kai su ga babban matsayi da mataki na cika da kamala a rayuwarsu hakika wannan babban haske da suka samu ya haskaka rayuwar mutane don haka matakin gaskata su tare da rungumar tafarkinsu lamari ne da zai kai mutum ga babban rabo da cikan kamala duniya da lahira manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ya kasance cikamakin annabawa tun daga aiko shi da saƙon shirya har zuwa wafatinsa ya dukufa ne a fagen tarbiyyantar da al'umma tabbas tsananin buri da ƙaunar manzon Allah na ganin ya shirya da mutane tare da ɗora su akan kyawawan ɗabi'u ya kai matsayin da rashin shiryarsu da gurɓatan tarbiyyarsu sun fi cutar da shi akan komai hakika kaifin basira da tsananin lura da kuma hikima da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya sanya a fagen ganin ya shiryar da mutane tare da tarbiyyantar da su kyawan ɗabi'u ya sanya a cikin ɗan gajeren lokaci ya samu gagarumar nasarar janyo hankulan jama'a a ciki da wajen jazirar larabawa zuwa ga addinin musulunci tare da rungumarsa hannu biyu a matsayin hanyar rayuwa gare su sakamakon haka ne a cikin ɗan gajeren lokaci koyarwar addinin musulunci ta watsu a tsakanin al'umma musulmi suka zame suna gudanar da addininsu cikin yanci da walwala kuma wata babbar nasara ita ce kyawun ɗabi'un manzon Allah da na iyalan gidansa tsarkaka salam suka zame fitila da suke haskaka hanyar rayuwar mutane wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu to masar ga shi dai malam ya fara bude sabon kundi amma lokacin ya fara hararar mu da karshe muna yi wa sunusu inuwa wunci mai nazarin haukin addinin musulunci daga botun yakubu godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rajon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunyar da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe afirka a yau afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har da yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na taron shekara-shekara na majalisar ninkin duniya da a gabatar a watan da ya wuce a kasar america inda shugabanni da wakilan kasashe suka halarta cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja aka akalarsa yanzu ku biyo mu don cin abin da shirin ya kunsa. a cikin wannan taron shugabannin da wakilan kasashe sun yi bayani game da matsalolin kasashen da kuma hanyoyin da za a bi don warware su wasu kuwa har da kokon bara suka isa ɗakin taron domin tattauna wannan batu na taron majalisar ɗinkin duniya mun gayyato dr alharun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don jin me zai ce shi wannan shugaban ta kudu me ce ne dokta shi ma shugaban afirka ta kudu ya yi jawabi ya koka da yadda lafiyar afirka take koma baya a kasashen duniya yadda ya zama akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce afirka sun samu sun amfana amma ya zama yadda aka tsara duniya ba haka abubuwan ke tafiya ba ya koka cewa afirka suna cikin yunwa suna cikin talauci kuma akwai bukatun su ma ya zama sun samu dama suna amfana da arzikinsu suna takar wanda ya kamata da kuma kuka da matsalan dumamin yanayi gurbacewar muhalli aisha nanata matsaloli na nahiyar afirka a wajen wannan taro da yake an yi shekara 77 ana yi bari mu dauko su daidai da daya mu je me wannan majalisar nukin duniya take akan wannan matsaloli mu fara da goron mulkin mallaka kamar yadda prime minister mali ya yi bayani me take yi game da goron juyin mulkin mallaka da ake yi wa kasashen afirka najeriya jiya ne aka yi bikin samun yanci na shekara 62 to amma tambayan shin wani irin yanci aka samu kuma ne mulkin mallaka ko kuma mu ce mulkin mulaka shi mulkin mallaka wani yanayi ne da bature yana zaune a kasan holland kasan london kasan germany da kasan lisbon da rome kawai suka ga ai ya kamata su bazama su zo nahiyan afirka da allah ya ba su arzikin mutane da arzikin ƙasa da arzikin ladalai da arzikin dabbobi da su shigo cikin wannan wurare su mallake arzikin to ta haka ne da ya sa ruwa a gora ya taso ya zo ya mana karfa karfa ya rusa al'adunmu ya rusa tattalin arzikinmu ya kama shugabanninmu ya kashe na kashewa waɗanda za su yi kaura suka yi kaura suka yi jira to ta haka da ya zo ya ci mu da yaƙi ya mayu da shugabannin yaransa aka kakaba mana mulkin mallaka kamar munan najeriya kasan india ne ta mana wannan mulkin mallaka kasan italy eh, kasan libya italy ne ta mata mulkin mallaka kamar kasan angola da zimbabwe da mozambique kasan portugal ne ta musu mallaka mulkin mallaka kamar kasan congo kasan belgium ne ke mata mulkin mallaka to haka dai tura suka zo suka kama tattalin arzikin mu suka lalata arzikin da allah ya wani suka yi mana danniya to waɗannan su ne abubuwan da suka gudana saboda haka sai muka zama bayi ya zama an kagaba mana wannan mulkin akan to shi ne wannan mulkin mallaka to an ce an bamu yanci to wani irin yanci da gaske muna da yanci tunda halin da ake cikin shugabannin afirka da wuya su iya yin wani abu ba tare da sun je turai ba wata da ya wuce manyan 'yan takarar siyasa a najeriya suna ingila me ya kai su ingila kuma za ka fahimci irin taziyan da suka yi na rasuwan sarauniya wannan yana kara nuna maka cewa har yanzu muna nan a matsayin mu waɗanda aka mallaka to shi mulkin mallaka yana ɗaya daga cikin mulki da aka yi a zamani na zan ba ta da ta cewa to haka abubuwan ke tafiya da arzikin da Allah ya bamu ka dauki kasan a Congo Zaire da Congo Brazzaville arzikin da Allah ya basu na luu na zinari sai abin da kasan Belgium ta ce ko Germany sai abin da suka tsara shi ake ka dauki kuma arzikin da Allah ya ba kasan Mali saboda kusan shekara ɗari da hamsin Allah ya ba Mali arzikin zinari to sai abin da Faransa ta tsara ko kuma yanzu amerika su suke zuwa suke cirbin wannan arziki. to masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na biyu na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr alharin muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna nigeria ni awal kunyar da shirin na gabatar nake cewa sawan jiko. To kuma wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu a kasance cikin ƙoshin lafiya.